Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. A yanzu zan bar ku tare da ce muku sai wata rana, sai wata rana kuma na har abada. Allah ya ɗaukaka matasa 'yan gwagwarmaya. Vive la jeunesse mobilisée! Bayan shekaru hudu na juyin juya hali waɗanda suka yi matuƙar taimakawa wajen canza fuskar ƙasar, tare da bata sabon suna na Burkina Faso da ke nufin ƙasar mutanen gaskiya. Jagoran wannan tafiya Thomas Sankara ya mutu. bayan da wasu sojojin musamman suka bindige shi a cikin fadarsa an kashe shi ne tare da wasu abokan aikinsa su bakwai a wannan rana ta goma sha biyar ga watan oktoba dubu bakwai dukkan labaran duniya kusan sun karkata ne zuwa ga wannan ƙasa musamman kan tsarinta da ke zama na gwagwarmaya kuma abin koyi ga sauran ƙasashe bari mu ji abin da ernest mcmahon wadrago ministan tsaron cikin gidan burkina faso ke cewa Shugaban rundunar jami'an tsaron jandarma ne na farko da ya same ni tare da sanar da ni abin da ya gani da idonsa. Daga tagar ofishinsa yana hango sojojin lokacin da suke wucewa zuwa Conseil de l'Entente. A lokacin da suke dawowa ma kusa da tawagar shi suka wuce. Wannan shi ne abin da ya sanar da ni, inda ya kara da cewa suna tare da motar aiki ta shugaban kasa kuma Kafando Hyacinth wanda na hannun daman Blaise ne ke jagorantar sojojin. A bangaren talabijin na ƙasa a wannan dare na goma sha biyar ga watan Oktoban 1987 abinda ake yayatawa kawai shine batun gyaran fuska. Waɗanda suka aikata wannan lamari na cewa Thomas Sankara lalle aboki ne amma wanda ya kaucewa hanya sannan kuma yake cin zarafin mata. Wannan fa ci gaban shirinmu ne na ƙarshe a game da rayuwar Thomas Sankara. Afirka har yau bata kare da matsalar juye-juyen mulki ba, inda yau da safe a birnin Wagadugu an tabbatar da mutuwar Thomas Sankara shugaban Burkina Faso wato tsohuwar ƙasar Haute Volta. An kashe shi ne yayin wani hari a fadar shugaban. Sam Thomas Sankara ba ɗaya yake da sauran shugabannin ƙasashe ba. Wannan dalili ne ya sa waɗanda suka kashe Sankara ke ƙoƙarin ɓata masa suna da kuma shafa masa kashin kaji ta hanyar rediyo. Suna gabatar da shi kamar wani dodo amma kuma ɗan kama karya sannan maras tausayi saboda haka har zuwa yau wanda ya kitsa wannan juyin mulki bai fito fili domin ɗaukar nauyin abun da ya aikata ba a cikin wannan yanayi ana ci gaba da yaɗa jita-jita ne duk da yake sanarwar da aka karanta daren da aka aikata kisan sankara na ɗauki ni da sa hannun blaise kamfore to amma har yanzu bai fito fili ya yi wa 'yan ƙasar wani bayani a kai ba su kuwa sauran abokan da suka jagoranci lamarin su biyu wato jean baptiste langani da hari zango na sanar da jama'a cewa kamfore ya gashi ne wannan shine dalilin da ya sa har yanzu ba a gan shi a fili ba to amma a wannan lokaci dukan ministocin da ake kallo a matsayin makwasantan hamararren shugaba thomas sankara an kame su Ernest Magman Witrago. Eh, Washe gari ne a ci gaba da kame-kamen da ake yi aka cafke ni, daga nan kuma aka wuce da ni zuwa ofishin dandarma inda aka rike ni. and depo. A wannan ranar 15 ga watan Oktoba 1987, awa ɗaya da rabi bayan kisan gillar, mutum ɗaya ne na wata jaridar Faransa da ake kira Lavi wato Philippe de Mene zai samu ganawa da Blaise campore wanda ya sanar da shi cewa lokacin da ya ci ƙara harbe-harbe ya fito kan titi da bindigarsa, inda yake cewa yana zaton gidansa ne aka kai wa hari. Ya ci gaba da cewa bayan ya isa Conseil de l'Entente gaskiya ya ji takaicin waɗanda suka aikata wannan mummunar ta'asa. amma yana da labarin cewa ana shirya wata makarkashiya ce zuwa karfe takwas na daren wannan rana kuma da bai samu hujjojin da ke tabbatar da hakan ba a cewarsa to lalle kuwa da ya ɗauki zazzafan mataki akan waɗanda suka aikata wannan kisa sannan daga ƙarshe ya ce sam baya da niyyar riƙe mukamin shugaban ƙasar waɗannan kalamai ne da ɗan jaridar labi ya ruwaito kwamandan jean-baptiste langani da kyaftin hari zango da a yanzu aka tabbatar da cewa suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan ta'asar sun gayyaci shikadojin kasashen waje da ke kasar don bayyana musu yadda wannan lamari ya wakana suna wannan bayani ne da yawun sauran sojoji da suka aiwatar da juyin mulki karkashin inuwar from popular to sai dai ana ganin cewa abubuwan da suke faɗa na nuni da rashin kwarewa da kuma ƙuruciya a gare su domin kuwa sun sanar da jakadun cewa ya zama wajibi a kawo canji sakamakon rigingimun da ake fama da su a tsakanin jagororin kasar kuma dole ne a ɗauki irin wannan mataki lura da matsalar tattalin arziki da ake ciki yayin da wasu shekaru suka tambaye su me yasa blaise kamfore bai kasance a wurin wannan haɗuwa ba hafsoshin biyu sun bayyana cewa ai yana fama da gajiya ne sosai ga alama dai abin da ya faru ya kashe masa laka sosai don bai kasance bainar jama'a ba sai a ranar lahadi 18 ga watan oktoba 1987 wato kwanaki uku bayan mutuwar Thomas Sankara. Fitowar da ya yi don baiwa ma'aikata ƙwarin gwiwar su koma bakin ayyukansu tare da kulawa da aikin hukuma. To amma a game da dalilan wannan juyin mulki kuwa sai a ranar 19 ga watan Oktoba ne Blaise ya fito a gidan talabijin tamkar wani marasa lafiya. Sai dai jawabinsa na wannan rana san bai saba wa sanarwoyin da aka rika watsawa kwanaki hudu suka gabata ba. A cikin takardar da ya karanta Blaise Kamforo ya bayyana yadda lamura suka kasance ya yi suka ga salon mulki irin na Thomas Sankara, inda yake cewa ɗan kama karya ne, wanda a lokacinsa aka hana duk wata muhawara ta ci gaban ƙasa. Ya bayyana yadda Thomas ya yi masa ta yin riƙe mukamin firaminista wato shugaban gwamnati, ƙarƙashin gyaran fuska na ƙarshe da aka yi wa gwamnati. Mukamin da ya ce ya ƙi karɓa saboda a ganinsa mutunta ƙa'idojin juyin juya hali su ne abubuwa mafi muhimmanci a gare shi. Ya ci gaba da cewa yana matuƙar jin ciwo da takaicin irin wannan bayani da ake yi a halin yanzu. ya ce ya yi amfani da duk hanyoyin da yake da su na abota da zama tare don shaya kan Thomas Sankara, amma abin ya ci tura. Ya ce ya sha yin tunani da fatan tattaunawa don kawo ƙarshen wannan matsalar. Fatan da yake da shi kawai Thomas ya yi marabus a ƙashin kansa amma bai yi ba. Sannan ya bijiro da batun wannan matsala ta kisan gillar da aka yi ranar goma sha biyar ga watan Oktoba. Musamman ya taɓo zancen da ake yi cewa Thomas Sankara ya tsara afka musu a ƙarfe takwas na daren wannan rana. don kawar da mutane cikinsu kuwa har da shi kansa Blaise. Ya ce 'yan juyin juya hali na gaskiya da suka samu labari game da wannan makarkashiya ne a lokacin suka takawa wannan muguwar manufa birki. Wannan mataki ne da suka ɗauka don takaita zubar da jini da kuma shiga faɗa babu gaira babu dalili. Blaise Kamfore ya ƙara jawabin nasa da nuna takaicinsa kan abin da ya faru. Ya ce a matsayinsa na ɗan adam faruwar irin wannan lamari abin baƙin ciki ne ainun. musamman shi da ya kasance abokin aikinsa na soja kuma amininsa. Daga nan kuma sai ya ɗauki wani alwashi. Ina ganin cewa hakkinmu ne mu gyara kabarinsa da ba shi dukkan girmamawa da ta yi daidai da shi. Na ji takaici sosai game da rasa amini. Wani abin rashin jin daɗi kuma shi ne, yadda shi ma ya yi tunanin ƙarewa da mu. Wannan abin takaici ne. yanzu dai ana iya cewa komai ya fito fili karara. Fidel Kyantanga mashawarci a fannin diplomasiya kuma shugaban sashen siyasa a fadar Thomas Sankara. Eh, ba zan iya ba ku sunan wani daga cikin waɗanda suka kawo wa Thomas Sankara hari kuma suka hallaka shi ba. Amma abin da na sani tabbas shine cewa bles ne ya kisa wannan kisan gillar, kuma shi ne ya ci gajiyar wannan kisa, wanda ko alama ba a bude bincike ko zargin wani akan abin da ya faru ba. Babu wanda aka zarga har ma yana faɗin cewa ai su ne ko kuma mu ana iya cewa shi da kansa ne ya bayar da kansa daga kalaman da yake faɗa ina zaton ba a bukatar tafiya neman wanda ya kashe thomas tunda Blaise da bakinsa yake faɗar cewa ko su ne ko mu ne. An kafa kwamitin sojoji da suka yi juyin mulki mai suna Front Populaire yanzu lokaci ne domin kawo gyara a cewar Captain Blaise Compaore sabon shugaban kasa. Abin da ke da mahimmanci a gare mu shine euh, aikin da da muka rigaya muka yi. Tun can dama burin 'yan juyin juya hali shine ta da al'ummar kasar mu daga bacci. Dole mu tafi akan wannan akidar. Euh, kafin mu ga irin alkiblar da za mu ɗauka a gaba domin kuwa muna da burin yin ayyuka da dama na raya ƙasa que nous allons essayer de tenter de réaliser. Kaɗan ne daga na kusa da Thomas Sankara suka ƙi amincewa su yi a ga sabbin magabata. Kwanakin da suka biyo bayan mutuwar Thomas Sankara an ɗauki wasu matakai na ƙuntatawa makusantan shugaban wanda aka yi wa kisan gilla. Aluna Traore mutum ɗaya da ya tsira da rayuwarsa a kashe-kashen duk da ya koma a gidansa amma kuma zai shiga wani hali na lahaula. An kira ni ofishin jandarma, aka sanar da ni cewa dole in kama bakina. Abin da aka sanar da ni kenan. Kuma in daina shiga lamuran sabbin magabata ko yayata abin da na gani a wannan rana. Wani lokaci baya ga mambobin kwamitin kare juyin juya hali na CDR ma an gayyace ni fadar shugaban ƙasa don nuna biyayya da kuma kasancewa ta jami'in soji. na karɓa wannan gayyatar amma sai aka sanar da ni cewa ba a buƙatar ganina kuma lamarin da ake tattaunawa bai shafe ni ba Daga nan na yanke shawarar tafiya ƙasar Cote d'Ivoire, inda nike da 'yan uwa, don in manta da wasu abubuwa, sannan da wuce birnin Brazzaville. An sake kira na aikin hukuma, dole ne na koma aiki. Daga nan ne fa na fara fama da cututtuka musamman ma na zuciya. Aiki na shine kula da sashen da ke kula da wuraren da aka aji tsofaffin kayan da suke shirin lalacewa, kuma aka daina aiki da su. Wannan kuma kafin in tafi ritaya. Ina aiki cikin wannan tarin shara da kazanta da kayan da sam aka daina aiki da su. Cikin wannan hali ne ma al'ummar yanki na suka zaɓe ni a matsayin kansila. Tabbas a lokacin da na nemi ganawa da kai, an bayyana mini cewa kana famar taɓe hankali, saboda haka za ka riƙa furta kalamai ne maras kan gado kawai. daga nan sabbin magabata sun kaddamar da wata farfagandar ɓata wato musankara suna ciki har da zargin rashawa da sace dukiyar al'umma sai dai duk duniya ta san cewa babu abin da tsohon shugaban ƙasar ya mallaka a ɓoye. Matarsa da farko an hana ta fita daga cikin ƙasar Burkina Faso. To amma a ƙarshe dai ta bar ƙasar bayan tsoma bakin wasu shugabannin ƙasashen yankin masu ƙarfin faɗa aji. A farko ta nufi ƙasar Gabon kafin daga bisani tare da 'ya'yanta biyu su wuce zuwa garin Montpellier da ke kudancin Faransa. Wannan dai na nuni da ƙarshen mulkin Sankara. Shekaru da dama bayan mutuwarsa a cikin wani tsari na neman haɗin kai da sasantawa shugaba Blaise Compaore ya baiwa marigayi lambar gwarzon ƙasa. An yi wa kabarinsa farin fenti tare da yi masa gyara, duk da cewa makabartar da yake kwance ta zama kamar wani jibjin shara. Masu shawar ra'ayinsa kuwa sun mayar da makabartar a matsayin wani wuri na kai ziyara. Wasu ma har kuɗi suke biya lokaci zuwa lokaci ana yi wa kabarin nasa sabon fenti. Duk da cewa a cikin gida ba wani taron tunawa da ake yi da shi. amma a sauran sassan duniya akan gudanar da bukukuwa don tunawa da marigayin. Ranar mutuwarsa ana tunawa da ita sosai a cikin jami'o'i da dama, wasu wurare har jerin gwano ake shiryawa a ranar. A gaskiya bayan kisan da aka yi masa nema Thomas Sankara ya ƙara farin jini fiye da lokacin da yake a raye. Ya zama wani abin koyi ga masu faɗa da duk wani salo na mulkin mallaka. Shekaru sama da talatin bayan rasuwarsa, kowace irin bita za a yi wa mulkin da ya yi wa ƙasar Burkina Faso Wannan tambaya ce da ya kamata waɗanda suka yi aiki da shi da ma masu adawa da shi su karɓa. Jean-Marc Palm da aka naɗa minista a cikin sabon gwamnatin Jim kaɗan bayan mutuwar Thomas Sankara yana mai cewa. Ni na san Thomas tun yana ɗalibi a makarantar koyon aikin soja. Na san shi a lokacin yana riƙe da mukamin laftana. Na san shi yana hafsa, sannan na san shi yana shugaban ƙasa. Abin da zan iya tunawa game da shi shi dai mutum ne mai gaskiya kuɗi da sharholiyar rayuwar duniya sam ba su taɓa burge shi ba gaskiya ne thomas ya samar wa 'yan burkina faso farin ciki wannan dole ne a jinjina masa dalilin thomas ne aka fara mutunta 'yan burkina faso a ƙasashen waje a lokacin muna hot volta 'yan ƙasarmu na cikin matsi da rashin jin daɗi amma da zuwan juyin juya hali dan burkina faso ya samu farin ciki da yake nema wani abu da ba za a taɓa mantawa da thomas sankara ba shine yaƙi don tabbatar da jagoranci na gari da samar da tattalin arziki na ƙwarai na dogaro da kai batun siyasar jagoranci kuwa wata magana ce ta daban amma batun mulki nagari da shimfiɗa kyakkyawan tsari na tattalin arziki jama'a ta gamsu yana yaƙi da rashawa yana kuma cafke duk wanda ya yi yunkurin shi rashawa ko waye sai dai akwai wasu ministoci da ke kaucewa hanya a gwamnatinsa kuma ya sani amma babu abin da yake iya musu da zarar aka bijiro da zancen irin waɗannan ministoci sai ya ce a ƙyale su yara ne wani lokaci za su daina amma ƙarshe duba da yadda lamarin ya kasance ya kamata a ce an taka musu birki ne tun farko. Ali Drago shugaban kotunan juyin hali cewa TPR babban alkali ne amma yanzu yana aikin lauya. Wai la, da Tuma Sankara. Kisan gillar da aka wa Thomas Sankara a duk Afirka da ma sauran kasashen duniya babu wanda ya lamunta da shi, amma a nan Burkina Faso babu abin da ya faru, kamar dai mutum ya je gidan waya ya tura wasiƙa ne. Tabbas sun yi juyin mulki, amma ko alama ba su shirya wa yin jagoranci ba, saboda ba su da ƙwarewa a kai. Lalle matasan soja ne, amma ba su da magana ɗaya. Su dai ba mashaya ba ne, ba su da ƙaton ciki. ba su yaudarar makota suna son al'umma ta gari wacce ake adalci a cikinta amma sun manta da sauran waɗanda abin ya shafa. Luc Marius Ibriga malami ne a jami'ar birnin Wagadugu. Lallai akwai abubuwan da suka faru da suka kasance ba a shirya musu ba. Wani lokaci sai a ɗauki mataki ba tare da la'akari da abin da zai iya biyo baya ba. Alal misali, ina jin cewa a shekarar 1985 ne ko 86 mun yanke shawarar ba za mu yi odar kayan marmari ba saboda a lokacin muna ganin masu kuɗi ne ke saye tare da amfani da su suna yi wa talakawa gori amma abin da muka manta da shi shine cewa masu kasuwancin waɗannan kayan marmarin har suke ciyar da iyalansu su ne talakawa amma zan iya cewa abin da 'yan burkina faso za su ji takaicin rashin thomas sankara babu kamar yadda ya koyar da su cewa su kaɗai ne za su iya kawo kansu da ƙasarsu ci gaba amma ba wani ba. Ernest Logman Widrago kuwa tsohon ministan cikin gida da tsaro. An samu ci gaba a lokacin mulkinsa, saboda gwamnatin ma ta yi bitar ayyukan da Thomas Sankara ya yi kuma ta tabbatar da cewa an samu ci gaba, ko ni na tabbatar da cewa an samu ci gaba. positive. Abdulsalam Kabore, mamba a kwamitin juyin jihali na CNR cewa ya yi. Lura da abin da muka yi a baya, to lallai idan har za a iya sakewa, babu shakka zan sake aikatawa. Dole idan ana son fitar da mu daga cikin matsalolin da ta fada a lokacin, sai an yadda muka yi a cusa mutane ra'ayin son aiki tukuru sannan da inganta ilimi a yanzu mutane sun fi fahimtar abin da thomas sankara ke son yi wa kasar nan alidu drago shugaban farko na kotunan juyin jihadi ya ci gaba da cewa lokaci ya yi na mu haɗa ƙarfi da karfe. don kwato wannan mutum da ake kira Thomas Sankara hakensa, Ya zo cikin kankanin lokaci tare da hikimomi da dabaru masu kyau. Ba za a ce bai yi amfani da su ba, amma waɗanda suka biyo baya ba su yi aikin da ya yi ba. Jean-Marc Palm mamba na kwamitin juyin hali kuma ministan harkokin waje a sabuwar gwamnati. Ya koyar da 'yan ƙasar Burkina Faso yin rayuwa daidai da ƙarfin aljihunsu. Ya yi aikin da hukumar lamuni ta duniya IMF ke tilasta wa ƙasashe su yi ta hanyar suke bakin aljihun gwamnati, amma ba tare da ya nemi shawarar hukumar ba. kuma 'yan ƙasa sun amince masa ba tare da wata hamayya ba, sannan ya sanya dukkan 'yan ƙasa cikin sha'anin tafiyar da mulki. A ƙarƙashin kwamitocin kare juyin juya hali an gina makarantu da asibitoci, gine-ginen da al'umma ce ta yi waɗannan ayyuka da kanta kuma masu inganci. To da waɗannan shaidu muke kammala shirinmu game da tarihin rayuwar Thomas Sankara. a madadin dolphin misho olivier raul da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya.